Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halol da kuma niyya dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya yau alhamis sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sahabu Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki ciki har da Jummai Ali muke farin cikin kun kama tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Shugaba Ladimin na Rasha da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson dukkansu sun ce akwai rauni a dangantakar Amurka da Rasha. Ƙasar Koriya ta kudu tana tsumayen yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya tsakaninta da Amurka. A ranar Lahadi kuma idan Allah ya kai mu 'yan ƙasar Turkiyya za su jefa ƙuri'a raba gardama akan ko a wa shugaban ƙasar iko ko kuma a'a. Kanun labaran kenan. Gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu kotu ta ba ta amincewa ta amfani da su. batun kudaden da hukumar efcc ta gano a lagos jiya masanin tattalin arziki kasimu kurfi yake batu a kai a tantaunawar da muka yi da iyayensu sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne ke damunsu hoto daga Nijar din inda aka kaddamar da allurar rigakafi kan wannan cuta ta sankarau. Jumma Ali tana tafi da shirin sai bango ya tsage yanzu sai ku gyara zama domin jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ma sauraro ga kuma cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Rasha akwai rauni yana nuni da cewa akwai rashin yadda tsakanin ƙasashen biyu. jiya laraba mr tillerson ya yi wannan furuci sauyi bayan ya tattauna da shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na can jiya labro a birnin moscow shi ma kansa shugaba vladimir putin a yayin da ake yin hira da shi a gidan talabijin na ƙasarsa ya yarda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da amurka ya taɓarɓare a bana rikici na baya-bayan nan tsakanin ƙasashen biyu shine harin makami mai guba da siriya ta kai da ya kashe fiye da mutane 85 ko a jiya laraba ma rasha ta hau kujerar naki akan wani kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin kare shugaba bashar al-assad daga allah wadan duniya a saboda mummunan harin makamai masu guba da ya kai a makon jiya daftarin kudirin da ingila ta gabatar ya tanadi yin allah wadai da mummunan harin da siriya ta kai da kuma buƙatar gudanar da bincike akan al'amarin. Ƙasar Koriya ta Kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba, bayan da shugaba Donald, shugaba Trump na Amurka da kakkausar harshe ya la'ani yarjejeniyar cinikayya da kulla tsakanin ƙasashen biyu. yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama tsakanin ƙasashen biyu da ake cewa cross fta a takaice ita ce yarjejeniya mafi girma da aka kaddamar a zamanin mulkin tsohon shugaban amurka barack obama tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a shekara ta da goma 2012 giɓin cinikayya tsakanin koriya ta kudu wato da amurka ya rubanya har da ɗore kayayyakin da amurka ke sayarwa koriya ta kudu ya ragu yayin da kayayyakin da amurka ke saye daga hannun koriya ta kudu ya ƙaru a ranar lahadi idan allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa kuri'a a ƙasar turkiyya za su yi nazarin yin zaben raba gardama akan ko a canja fasali ko kuma tsarin majalisar dokokin kasar ta yadda za a baiwa shugaban kasar karin iko ko kuma a'a masu la'anar zaben sun zargi shugaba Recep Tayyip Erdogan da laifin kokarin samar da kafar yin mulkin kama karya yayin da su kuma magoya bayansa suka ce canje canje za su taimaka wajen kare muradu ko kuma bukatun 'yan kasar. ƙididdigar jin ra'ayi da aka nuna da aka yi ya nuna ana keke da keke tsakanin masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya ƙungiyar ƙasashen turai tana nuna damuwa akan adalcin yakin neman zaɓe bisa la'akari da cewa ana gudanarwa ne ƙarƙashin dokar gaggawa da aka kafa bayan yunkurin juyin mulkin watan yuli da ya ci tura. to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc. Yau Alhamis lauyoyin gwamnatin kasar Jamus suka ce masu bincike sun gano shaidar cewa mutumin da aka kama dangane da harin bam inda aka kai a kan bas inda ke jigilar 'yan wasan kwallon kafa a Dortmund yana da hannu a wannan hari. To amma wata sanarwa na cewa suna buƙatar izini ko kuma umarnin kama mutumin mai suna Abdulbasad A bisa zarge-zargen cewa shi ɗan ƙungiyar ISIS ne. lauyoyin gwamnati sun ce sun yi imanin cewa abdul ne ya jagoranci 'yan yakin sa kai guda goma waɗanda suke da hannu a sace mutane da yin su moga da kuma karkashe mutane a gidansa kafin ya tsallaka zuwa turkiya shekara ta 2015 sa'ad nan ya wuce zuwa ƙasar jamus a farkon bara su kuma hukumomi a ƙasar mexico sun kama mutumin da ake tsammanin shine ya kashe wani jami'in tsaron kan iyaka a shekara ta 2010 mai suna herlosio osori arenlans wani jami'in tsaron amurka a jihar arizona da ke kudu maso yammacin nan amurkan ya ce jiya laraba aka kama shi herlosio hukumar binciken aikata laifuffuka ta amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala dubu mai da hamsin ga bayanan da za su sa a kama wannan mutumin ɗan ƙasar mexico ana zargin cewa yana cikin mutane biyar da suke wa masu dillalan miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankali sata a kan iyakar ƙasar. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. Hukumar da take yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC a takaice ta kama kuɗaɗe masu yawa da ba ta taɓa kama irinsu haka ba. Yawan kuɗaɗen ya kai aka ce ya ya haura naira biliyan goma sha biyar. Jene hukumar ta gano kuɗaɗen a unguwar Ikoyi a birnin Legas. Babu tabbas kuɗin ko wane ne ke da su kuma duk ƙoƙarin da wakilinmu na Ikon Babangida Jibril ya yi domin jin ta bakin hukumar ya ci tura. Alhaji Kasimu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin Lagos. In aka amsa kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu kotu ta ba ta amincewa ta amfani da su bai kenan. Na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema kuma 'yan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kuɗaɗen da aka samu a fara amfani da su. Wanda ya kamata 'yan majalisa su tabbatar da wannan. abun da zai faru shine gwamnati kuɗi kuɗin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin aljihun bankin gwamnati ko ba ta yi amfani da shi ba direct ne za ta iya amfani da waɗannan kuɗin za a iya ba wani za a iya juya su kuɗi in suna a cikin ɗaki ta ba mai juya su kamar abu ne bai ma kowa amfani shi wanda ya tara shi ba amfanin da yake mashi ko ba a sako su ba cikin system yadda za a yi wani ya juya su ya samu wani amfani to na farko da amfanin da za a samu shine in an ci juya kudin zai taimaka ma tattalin arziki ko a ce an tara kudi an haji ɗaya kenan na biyu idan ana irin haka masu waɗannan ɗabi'a za su ta jinin jikinsu tunda sun san cewa abubuwan nan ba su yin su kaɗai wasu mutane ne za su to mutanen nan suke sa suna ji suke da gaba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗe na. tunda abin nan ba za ka iya yin shi da kanka ba ina amfanin ka yi shi to ganin yadda ake zargin yan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amincewa da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin wayannan kuɗaɗe ga talakawan kasa, hakan yana nufin kenan yan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya ga dai Alhaji Kasimu Garba Kurfi ai wannan koja ba in ka kula tun da 'yan majalisar nan suka shigo dokokin da suka fi shafar su da kansu shi ne suka fi saurin aiwatarwa da turba amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa yanzu ka ɗauki budget babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ci gaba da ya idan gwamnati ba ta kashe kuɗi gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba tabbatar mata da budget ba wasu 'yan najeriya dai na fargaban cewa irin makudan kuɗaɗen da yanzu haka aka ɓoye a gidaje da ramuka daban-daban da ke faɗin najeriya ka iya sa gwamnatin najeriya sauya kuɗin najeriya to sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin uba malam sanusi hassan bai kamata gwamnati ta sauya kudaden ba ba ba canza an canza kuma ya yi asara babin ya jibrin mure amurka daga lagos a gaida jibrin babangida batun tasirin tukuici da gwamnati take bayarwa kan waɗanda suke bata bayanan gano waɗannan kudade kowanne na taimakawa a gano irin waɗannan kuɗaɗe da kuma shirin kare masu ba da waɗannan bayanai wannan shine muke son ku kira ku gaya mana ra'ayinku a cikin shirin dare har yanzu kan batun tattalin arzikin a yau ne hukumar ƙididdiga ta najeriya ta fitar da sabbin alƙaluma da suka nuna cewa farashin kayayyaki sun sauka da ƙasa da maki ɗaya watanni biyu a jere to ko me haka yake nufi ga tattalin arzikin ƙasar da kuma talaka ga nasiru da rahoto Masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali ke mamakin wannan labari, amma daga bisani ga fashin bakin da ya yi. to ya nuna farashin dala nan da naira wanda ya sauko daga dari biyar yanzu yake dan tangal-tangal tsakanin dari hudu da yan kai to kayayyakin nan da aka shigo da su ina jin su ne yanzu suka fara zuwa amma idan ka duba da yake yawanci dama kasar nan mun dogara ne da kayan da muke shigo da shi daga ƙasashen waje babu wani wanda za a ce yi farin ciki gaba ɗaya face mu sake zake wando mu sarrafa kayayyakin da za mu yi amfani da shi a cikin gida a tada matattun kamfanonukan da suka riga suka rubuje a fara amfani da abin da za mu sarrafa a ƙasa na abinci ne na tufani na kayayyakin da yau da gobe. Wata biyu nan da ya rage idan alal misali ko da shike ba bukatu fata muke ba dole ya sake tashi Za ka ga an sake koma gidan jiya. Inda Allah ya taimaki 'yan Najeriya duk da faduwan darajar naira din sai Allah cikin ikon shi samun naira din ya zo zama ta abu ne kuma mai wuya. Da naira din an ci gaba da wannan facakan da ake na kwana bayan fata-fata to sai ka tura baro da naira ka je kasuwa kafin ka sayi man gida da za a yi amfani da shi a gida. A nan tambayar magidanta masu sayin kayan na masarufi na da muhimmanci don ba da shaidar bangaren da aka samu rangwame. Sabo Imamu Gashuwa a wannan makon ya dawo daga karkarar jihar Yobe. Kayayyakin abinci na gero, dangin shinkafa, wani bisa sauki, amma kayan miya da su sauko. Albasa ana sayar tana dubu goma sha biyu zuwa sha hudu. Yan tsada dubu hudu da ɗari biyar a gashuwa, a gaidan har dubu hudu da ɗari biyar. tattasai tumatir da sauran duk price ɗinsu ya yi ƙasa amma kayan abinci daga jero abin da ya shinkafa to gaskiya price ɗinsu su yi sama shinkafa ta ɗan sauko kaɗan wajen daidai wa president din nan ta ɗan sauko kaɗan amma ta ƙara koma. ai sabo wannan fa yana nuna kayayyakin da ake a cikin gida ne suka sauko waɗanda watakila ba abin da ya haɗa su da dala. gaskiya ne saboda ta shinkafa problem tana da dala domin idan yar gwamnati ta tsada to ta gida ta tsada. idan ta gwamnati ta eh, wata alkawarin ta sauko to ta gidan ma tana sauka. Tun dala tana naira ɗari biyar da ashirin har ta sauko zuwa ɗari uku da sittin zuwa ɗari uku da saba'in sakamakon tura miliyoyin dala da babban bankin Najeriya CBN ya yi bankuna yanzu dalar na neman ƙara tashi zuwa ɗari uku da casa'in har ma a ƙarshen makon jiya ta kai naira ɗari hudu a Fatakwal. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A jamhuriyar Nijar yau aka yi bikin kaddamar da kamfe na allurar rigakafin cutar sankarau da zimmar daƙi da bazuwar wannan annoba da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin a ƙasar daga cikin mutane kusan dubu ɗaya da suka kamu da cutar a faɗin ƙasar. An kaddamar da bikin ne a ƙauyen da cutar ta fi barna a jamhuriyar Nijar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto. Mun samu mutum 940 da sun ka kamu an samu mutum 57 da sun ka rasa rayuwarsu. Kuma kasan wannan alloba ta fara kamar jiha shidda banda jiha agades da jihar difa amma gari na farko inda an ka samu wannan alloba nan ne ne ƙasar yuri a nan ne garin da ake ce ma kahe shine samun ka zo don mu kwara wannan shaushawa. Bayanai daga hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun bayyana cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 20 da haihuwa ne wannan cuta ta fi addaba a halin yanzu. Wannan tranche daji ce shekara biyu zuwa shekara 20 su ne sun ka kamu. To an yi tanadin wannan maganin saboda a ce a ga kowa ya samu wannan shaushawa. A asibitin ƙauyen na kahe da muka leƙa galibi yara ne aka kwantar. <laughs> tantaunawar da muka yi da iyayensu sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne ke damunsu misalin wannan dattijo mai sunan hassan da ke cewa ya rasa wani ɗansa a dalilin wannan annoba kuma ga wani na biyu da suka zo da shi ganin likita. Son kai kan gonu da gogo safar zan ka ka kai jin dadi in abu su su bai na andi a ka ne. matsanantan alamomi masu likitarwa da annobar ta sankarau ke bijirowa da su a bana sun haifar da rudani sosai a kawunan dalibai da iyayensu a karkarar yuri kamar yadda malamai ke kokawa a kai. an yi samun rasuwa da yawa shi yasa yara suka rike ba su zakwa bayan wanga dai mun san da abin ga kwanciyar hankali zai dawo yara sai su zo za su zuwa ekol allurai kimanin dubu ne yanzu haka hukumomin niger suka yi tanadi domin tunkarar wannan annoba kafin isowar sabuwar odar da suka yi a wajen hukumar kiwon lafiya ta duniya saboda haka aka gargaɗi mutanen da suka riga suka samu shaushawar a bara da bara waccan ba sa cikin waɗanda ke fuskantar haɗarin kamuwa da wannan ciwo. Waɗanda sun kargai sun ka samu su bari a yi ma waɗanda ba su samu ba a yi musu wannan shaushawa saboda mi saboda ka san ita wannan shaushawa tana da ka'ida Magan da ke zawa bisa bita daidai mutanen da an ka ce ilson expose kuma in an samu wani wanda ya kamu da ciwon nan daga najeriya ya shigo niger za a mishi wannan maganin kyauta saboda mi saboda in ba a mai maganin ta yi ya shigo cikin gari ya dafa mulkin mutane in ka ɗauko najeriya burkina faso benin kamaru duk ƙasashen nan da a cikin wannan bandar a wanga lokacin sai sun samu eh, wannan ciwon sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger murya ta farko da kuka fara ji a rahoton ta Dr. Ilyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar kenan aka ji. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da minti 16 da rabi. Ga jin Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu filin sai bango ya tsage yana tare da Sanata Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin wasu masu sauraronmu. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau. Wa alaikum salam. sunana alhaji ji da maturu wanda ake kira alhaji usman m sani daga cikin garin da maturu ina wa sanata murna ga haduwar mu da shi a cikin wannan fili kuma ina so zan masa tambayoyi kamar guda biyu sannan da nake so in yi wa sanata asali dama ita wannan gwamnati mun ta allaka ne dama akan mun kawo ta saboda ainihin mu talakawa mu samu sauki sai ga shi aka waye gari yanzu talakawan kwata-kwata wahala suke sha fiye da wancan gwamnatin da ta zo ta wuce to ina son sanata ya biya mun a wani dalili ne ya faru muka samu kunci fiye da wancan abun kuma a matsayin sa na kwamiti na korar da talauci yana zaune yana gari kuma har bai shigo mana da hanyoyin da mu talakawa za mu ji daɗi ba shi ne magana na na farko kenan magana na na biyu kuma a kan ita wannan gwamnatin ta ce mu dukuma mu koma gona na biyu ka mun riga mun koma gona to amma gonan na farko ba a wadata mu da taki ba ba a wadata mu da tractor ba na biyu eh, na biyu sa kuma shine har yanzu noman nan in za ka yi shi sai kana da abun shiga to talakan bai samu abun shiga ba da yaya ne talakan zai samu ya koma gona har ya samu ya tafiyar da aikin gonarsa yadda ainihin zai zo ya yaki talauci ya kai akan talaucin. To ka gama tambayoyin? Na gama tambayoyina. Sanata gare ka. To alhamdulillahi ah, za ka yi hakuri mai yiwa zan faɗi kalamai da ba zai kwanta maka ba. amma in aka ki gaskiya sai bata wannan gwamnatin namu na gani ta yi rawan gani musamman kai da ka fito da maturu ka san irin halin da muka samu kanmu a da maturu wanda mu isa mu fita mu yi walwala ba ko zaman yau ni da kai muna walwala a da maturu tukun sai mu gode wa Allah don da baka tunanin ma noman kana tunanin mafaka ne da sauransu haka saboda haka a ce wannan gwamnati na talakawa ba ta wani abu ba ba a yi mana adalci ba ɗaya kenan kuma wahala da ka gan shi a kamar da na faɗa a farko Allah kaɗai zai yaye ni na tabbatar bisa ga sunanka musulmi ne kai to mu tawali'u mu tsarkake zukatanmu mu koma ga Allah muka tsarkake zukatanmu duk wannan matsalolin za su zo su shige bi izin Allah ta'ala kuma suna shigewa in ka duba yanzu haka tsawalan kayan kudin masarufi ma ya so masaukowa saboda dama duk mu ne da kai yan kasuwa muke tsawala kudin abinci mu ce dola to dole ita ma tana nan tana faduwa insha Allah kaga kuma ana samun saukin kayan abinci a batun gona lalle an yi kira kowa koma gona ina so ka gane cewa muna da abubuwa uku da Najeriya akwai gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jihohi akwai ƙananan hukumomi irin wannan batun taki da turaktoci da sauransu ya ta'allaka ne akan hakki ne akan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ita gwamnatin tarayya tana kawo tallafi ne ko na takin nan ko na malaman gona ko na wasu shawarwari inda tana da faraga tana iya ta taimaka da wasu na'urorin nan da da rai amma wanda hakkin su ya ta'allaka su ne gwamnatocin jihohi saboda haka shawara zan baka ka yi kokari ka bude hanyar sadarwa tsakaninka da ɗan majalisa mai ka, a majalisar dokoki na jihar yobe cikin lumana a gaya musu matsalolin da yake addaban al'umma ba cikin tsangoma ba bizin ta'ala za a samu sauki shi kansa muna karanta kuna yabon burabura da kuke kiran sa gwamnan kuma na tabbatar in kuka gaya mishi wannan in akwai hanyar da zai zai ci gaba da taimakon to mutum na gaba bisimila ko assalamu alaikum Wa alaikum salam. Ina hajiya barka da yamma, ina sanata barka da zuwa. Mun gode. Ina da tambaya guda biyu da zan yi. Sunana Adamu Amsu Tambaya na farko da zan yi wa sanata shine mu kananan 'yan kasuwa da muke Najeriya da mun fi kowa yawa. na eh, shi ne nake son tunda an ce an tanadi wani abu da za a yi wa kananan 'yan kasuwa. mu a nan jihar mu ta yobe ta ina za mu kullo wannan abin wajen samun shi tambaya na farko kenan tambaya na biyu kuma mu kasar mu daman kasar noma ce kamar yadda ka faɗa to mu mun halaka mu yi noma don mu samu jarin kanmu to sai ya zama kuma kamar yadda ka faɗa hawan farashi ya zo ya mallake mana komai haka to shine abin ya wato mun zo mun zama ba mu da abun da za mu iya yin noma da shi to sai muka zo muka ta halaka gwamnati ta faɗi ta mana cewa za ta ba mu abun da za mu yi noma da shi to muka zo muka tare biyu muka ta cika kuma kuma muka ta kuma kuma an kama duk abin da ya kamata kama na ID card da kuma da kuma sauransu amma tallafin yau sama da shekara biyu bai zo ba ko shekara ɗaya da ba mu gan shi ba a ina ya tsaya abin To amma ah, ni ina ganin tambayar ka ta farko da ta biyun nan kamar ya bada ansa tunda yayi batun bankunan nan da aka ce a jiya karɓi bashi sannan kuma eh, batun neman kayan aiki din da ya ce su tractor da sauransu ya ce kuma dan majalisar ku na jiha da ke wakilta mazaɓakun aka min magana zai taimaka ban san a'a wannan ba ba irin wannan taimakon ba taimako na talabi financial taimako da ake nema daga gwamnati wanda take alƙawarin za ta bamu don mu yi noma da shi Game na ga ni ba wakilin gwamnatin jihar Yobe ba ko majalisar dokoki na jihar Yobe. Ina magana ne akan gwamnatin. jihar da Eh shi ne to ka bashe baka ansa mana ka tsaya kuma ana je in je kai baka ji abin da zai faɗa ba kai hakuri ka ji abin da zai faɗa. kai hakuri abin da na faɗi shi ne cewa ku je ku kafa ƙungiyoyin cooperatives wanda in kuna da shi ku je bank of industries za ku ba ku wannan bashi a muddin kun cika sharuɗuka sharuɗa da suka ajiye sharuɗa ɗin na ne cewa ƙungiyar ku an mata rijista da ma'aikatan cooperatives na jihan ku ko na gwamnatin tarayya ko akwai wata ofis a abuja da ake kira cooperative affairs commission inda suke ake rijistan kamfanoni da sauransu haka bayan eh. wannan kowa a cikin zai zama yana da asusun ajiya a banki akwai wani namba da ake kira eh. BBN in kuna da wani eh. ko ashirin a ƙungiyarku ku za ku je ku applying in kai applying in ba ku samu ba in kun yi ruda suna na sanata malam ali wakili ni ma makwabcin ku ne ni ma za ku iya kuna iya da sanatan kuna iya ku nemi sanatan ku ba shi takardan in kun cika sharuɗa in ba su kira ku ba ku nemi sanatan ku ko ɗan majalisar wakilai na tarayya ku ba su muna nan za mu bi muku kadi saboda wannan gwamnatin suna buƙatar su taimaki al'umma kuma shi ya sa shi ba buhari ware wannan kuɗin mu kuma majalisa mu goya mishi baya shi yasa ba mu taɓa duban menene kuɗin ba da zarar ya zo muna rufe ido ne mu amince da shi na biyu wato tallafi ina so ku yi kokari ku yi tozali da gwamnatin ku akwai kuɗi da gwamnatin tarayya ta bayar kamar na noman rani da sauransu haka wannan shine zaka ga wasu jihohi suke batun shinkafa ko an san ku da yin alkama da sauransu haka saboda haka akwai tallafi da gwamnati tarayya take bayarwa ta hannun gwamnatocin jiha wanda babban bankin najeriya ne take bayarwa biliyan uku kowane gwamnatin jiha ban san ko naku sun je sun cika shari'a sun karba ba amma dai na san gwamnatin tarayya ta na ba da wannan tallafin ta hannun gwamnati babban bankin najeriya wato cbn abin da ya sawaka kenan sai kuma shirinmu na gaba in sha Allahu za mu gabatar da wani sabon shiri na sai bango ya tsage. To gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan da cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abu Sa'ad Mahuta. Ya ce, Salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah sarki, a yau na shigo filin naku ne domin in ƙara jinjina ga hukumar EFCC A kan yadda take ƙara kamo waɗanda suka saci dukiyar ƙasarmu Najeriya. Hakika gwamnatin ƙasa ta Najeriya a yanzu dai baki da hujjar faɗar cewa babu kuɗi a wajen gwamnati. Don haka, in dai za a yi wa talaka aiki, to ya kamata a yi mashi kamar yadda hukumar EFCC ke aiki a bisa gaskiya da adalci. Sai kuma wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa. A gaskiya rikicin da ya barke tsakanin 'yan sanda da sojoji a garin Damaturo wanda ya yi sanadiyar mutuwa daga bangarorin biyu san ba mu ji daɗinsa ba. Duba da cewa hakan zai iya kawo tsaiko a yakin da ake yi da 'yan Boko Haram a jihar. Sako daga Idris M. Idris da maturu na jihar Yobe. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Kamai 'yan ƙungiyar Boko Haram masu alaƙa da ƙungiyar ISIS waɗanda suke yunƙurin kai hare-hare a kan ƙaddarorin 'yan ƙasashen waje da jami'an tsaron ƙasa ta Najeriya suka yi abin yabawa ne da jinjina. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da tona asirin 'yan ta'adda waɗanda suke cikin ƙasarmu, Allah kuma ya kawo mana ƙarshen sa amin. madalla a gaishe ku. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin da bakwai na safe. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. labari da muka samu yanzu na cewa shugaba bashar al-assad na siriya yana ci gaba da nuna taurin kai ko kuma bijirewa a yayin da ake ta yin allah wadai da gwamnatinsa a saboda mummunan harin makami mai guba da ta kai a makon jiya domin kungiyoyin da suke nazarin harkokin kasar sun ce sojojin siriya da na rasha din sun zafafa kai hare-hare a kan farar hula sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce dangantaka tsakanin amurka da rasha akwai rauni yana nuni da cewa akwai rashin yadda tsakanin kasashen biyu jiya laraba mr tillerson ya wannan furici sa'o'i bayan ya tattauna da shugaban rasha vladimir putin da kuma takwaran aikinsa na can laje sabrov a birnin moscow shi ma kansa shugaba vladimir putin a yayin da aka yi wani hira da shi a gidan talabijin ya yarda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da amurka ya taɓarɓare a bara koriya ta kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da amurka nan gaba bayan da shugaba donald trump da kakkausan harshe ya la'ani yarjejeniyar cinikayya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu To madalla a gaishe ki masu sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin a hali yanzu sai kuma can wato bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa kamar yadda na gaya muku yau muna so mu je ƙarin ra'ayoyi ko kuma ra'ayoyinku dangane da wannan shiri na bada tukuici ga wanda suka baiwa hukumomi bayanai dangane da inda aka ɓoye kuɗaɗe da aka sata daga hannun hukuma. kamar na madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da juli lazar gresham da kura da gabatar da shirye mu da ma injiniya malam urku da ya rika mata nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku da domin ga malamai na zauren yau da gobe za su gabatar da shirin namu na gaba wanda zai duba batutuwa da suka shafi cututtuka da suka hada da sankarau da kuma wannan cutar daji da ke fi barna ga mazaje ai sauraro lafiya